barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da muke kawo muku shirin tambara ina kwana rana yau wato duka in an ce karhe tara da rabi muna tare da ku sai karhe goma da rabi haka kuma zan mu tattaunawa biskan maudii daban-daban wannan rana ta yau Allah ya bamu alherin da a ciki shirin da a ciki Allah ka nisanta mu da shi muna fatan wanda su basu da lahiya gida ko asibiti Allah ka koro musu da sauki wanda suke da kuma ka kara musu cikin lahiyar jikinsu masu jiya mara lahiya Allah ubangiji ka ba su kokari da haƙurin da suke yi da mara lahiya tun da mara lahiya fa sai mai haƙuri kan jiyan shi don shi kullum muke jinjina muku wanda duka suke tare da mara lahiya a yi ta haƙuri Allah ya bada ladan wannan aiki da kuke yi na ƙoƙari na jinya to madalla masu bidan halaliya su maza da mata Allah ka hore ka bada nagari wanda suke cikin ne daban-daban Allah ka bada kasuwa mai albarka wanda suke bidan arme maza da mata Allah ka hore musu wanda suke zaune kuma dakunan armen su Allah ka ba su zaman lahiya da abin da lahiya take ci muna muku fatan alheri haka kuma wanda duka suka riga mu gidan gaskiya tsoho kushewa da sabo kushewa Allah ka haskaka kabarin su Allah ka gafarta musu Allah ka ba su jannatul firdausi Allah mu da muka yi saura ka sa mu gama da iskan duniya lahiya ka sa mu gama da kalmar shahada ya allah ya ya muna muku fatan alheri wanda duka suke bibiyan mu bangaren duka nan ga kasar mu ta Nijar har zuwa ketare inda duka kuke muna muku fatan alheri muna jinjina muku wanda za su gabatar da shirin zuwa a gare ku a nan ɗakin a can bisa kan eh, reji a can bisa kan can reshi muna da rabe fatan alheri zuwa gare ka muna jinjina maka muna jinjina maka nan kuma cikin plateau rabe ne hallawa ya gudu ya zo muna jinjina maka rabe fatan alheri zuwa gare ka muna jinjina muka a nan bisa kundin rubuce rubuce aisha kenan muna jinjina miki aliya mamma fatan alheri zuwa gare ki muna jinjina miki muna miki fatan alheri haka nan ɗakin magana ta kuce ta kullum halimatu bukari direbiya shirin tare da goyon bayan shef kadirar mu ko kuma in ce muku mina baba mun muni kenan kwalaize fatan alheri zuwa gare ka ina jinjina maka fatan alheri zuwa ga duk wanda suke bibiyan wannan tashar tamu muna muku fatan alheri lalle muna ɗauko muku maudu'i daban-daban cikin shirye-shiryen namu in ina da bako babu gaishe-gaishe wanda duka suke kallon mu mu ma muna shirin ku muna shirin kirayen ku da gudunmuwan da kuke bamu da goyon bayan da kuke bamu ɗari bisa kan ɗari bisa kan shirye-shirye da muke kawo muku ingantattu a nan television tambara da bangaren kuma radio fatan alheri zuwa a gare ku to madalla yau dai maudu'in namu babban maudu'i ne maudu'i addini ne da ya shahi yawanci a ce kowa da kowa sauran mutane ba kowa da kowa ba tunda wanda ya mallaki hankalin kanshi yau dai baka cewa waga salula dai ka ɗauki kana wani in an ce yanzu yau tiktok babu mata arme babu 'yan mata babu kowa kowa ya haukace sauran wanda duka bisa da hankalin wanda Allah ya taro ya taro wanda kuma Allah Ubangiji bai taro ba ya nisanta ya tafi cikin halaka sai ka yi abu ka ce inda ka sani sai ka yi abu kuma ka diba in ka samu arme in duwa ce kina dan arme ki ce dan me yayi ke zo kina kada duwayya ke zo kina daga nonna ke zo kina wani abu na bai kamata ba musamman matan aure ma sai ka gani saura suna yin tiktok suna sawa ba shi ne ba kana yi ka aika kana yi ka aika wa mijinka ba sai ka aika ba cikin duniya duka ta shaide ka abin da kake ciki a'a kenan ya kamata in ma ba mu da lahiya ne mu komo ga hayyacin mu ya kamata mu komo ga hayyacin mu ba ka ce abu inda ka sani da kai abu ka zaga ya zamna ya zamna duk in shekarun baya sun kata ya yi shekaru da lokacin nan ka ce wai a'a ni ina son in maido wannan abu wallahi ya zan yi ma ya bace ya zan yi sha a ba ta yi ba ta bace shef mun muna nan sandi mera ba ta kan sai ga bayar mu fakare boy hin kan gano jama'a ga fahamcar se mhm. zama har no kan ga ir kulgune har no kan haya bagumo har no kan ya kazamce cikin duniya yanzu kana ganin musamman kaga cikin yarinya wai ke ɗauki nan nanki ke ɗauki nan na babu suciyan babu komai da ɗan wanda suke da kunya ma ne suke ɗaukan suciyan su sa wai ke aika ma samari alhauma kuma shi iya da mata wanda bai wanda samarin kuma in wata yarinya ta ɗauke shi in mutum ne mai mai yan mata da yawa yanzu ke ɗauki tsirararki ke tura ma namiji ha portable in nan ya faɗi wani ya ɗauka shi abin da ya gani ba sai ya doka ba shi ma ya fi biliyo an bugar wadin na wadi dime to ni wani wakan bisa wadi yan goro wala wadi yan manta <laughs> to ma dal abon dai nirga birma fakare mun muni abon nirga birma fakare zama hayano bagumo kaza matara bagumo barma ne ni ga jingar da lokaci to ni ga buta san bugar walla ga jingar ni girbo sin jigan daga irkoi warai na ya ga har yanta kan irkoi wa mamir zalun fa irkoi ga ba irda si ba irno don irgai ga darai girbai da albarfo kan biwo da ane he ina fun su barakul makwai an dunya kul tun gaba dai zama an dunya ban da tun irfo irmo ana aina sai ifo sai inda eh, da da sai ifo sai ana sai ha'a haya no babu haya berin dinga lakkalo kan ga gobe di an dunya to har ofis fi sibidilla ya kamata a ce gaskiya mu tsaya mu tsaya tsayan daka gaskiya mu uwaye mu sa ido ubannai su sa ido ya kamata kuma 'yan matan da masu yin wannan abu ya kamata ku san da yau in ku ne gobe ba ku ne ba yau aka rike tsirararka yadda ta taso aka gwada mata wanga shi nan ga ga tsirarar ki da ta zamna ina yake har namiji ma shi ma ya dura tsirarar shi ya tura ma ya mace ya tura mace ina duniya za ta kai mu shaf muni to dai shi ne ha kom irgihim ga fakare ga borai fahamandi da ma mu fahamcar sai har ro kan sibori irkan dirkan buga ya dinno ai goga hangani sai shaf muni assalamu alaikum wa alaikum salam bora kulga alima aigin da goy kan wat kudin gonda sije kan ga al'umma da jone guna niga ke irin birme dan fakarara irgin ware labo sai la kalkana irkon balabo kan ba ni am ba ni amin amin irga irga ir alfagai fonda go haya kan nugo ci ir alfagai go wazabo watu wa dinno dimma portable irano dimma jingare rano uh mhm. igo wazara ya dinno zamu hun kuna nya hanno zarmai ne ngano giza hanno hay ba nya hanno da baba hanno mhm. ngano giza tarbiya am te giza hanno ya dinno hun kuna ir kan gitinyan da babai wannan fayi annasarki ni gano irfayi zami responsabilité ne irsi kai sambu zami hun kuna windi ko ni go windi dal ban kan ten windora ya dinno agin ten ko men wari ke ni ko ya kine zami hayyan har don batano har zakka don batano odin wo ba dir ko ni no hayyan na na hayyan woni zuriya na ame ni no himgi hauzu kimi zami yala ya hauzu yo alhaqwa gonbo gaskiya ni wande ni zai ninu ga gwede ni hinga be bafune fo dumno ni wonde bumbora kanga din sino kanga no gondora bafune fo dumna gote ni zai bafune fo dumno gote wodi kunni hinga be ba tant que responsable ni hun kunir kanga tibabe inna tinadin kan irko da kirbondin inna kayi bonga astemu yadin ga yarsi du haya kai gaba kini na fam in kuna di wanda wani wandiyo em su ba ko tiktok kai do ba tare so hun kuna wandu wani da wandu wani si bai kacara ni si bai kacara wato ni zandi wandu wani bai ka wandu wani ya dunno hun kuna jabanu bora ku gi jabada wani gi jabada wani ah, gi gi jabada wadi hun kuna abara kunu bora ku go ndo bon hun eh, kuna ifo no bora gote jabadin inen ma danno irko da yammaga hun kun borongon kai jab a ah, kawai <laughs> mu <laughs> e, de da ni jabu da no maccim me ya din no maccim no me ya din ni gogi jabu bore kan gogi jaba da irko inda maga ni gogi tuma mi siga goyote kuma before wasa pebo ideal fo fo awazu ane ane dono di kaite bawana na ciwo oh, oh. wanda wa no ka ganu gine bawana na ciwo ane boku kan ne bawana na ciwo irko nan bawana ciwo zan kuna gatino wonduwani ɗum dam marié mhm. ni ga ganu nimi yegin bondan tiktok matana tete woni min bonda réseaux sociaux nan kan ni ni ma yo kanni nan kan ni man koy to madala hunkuna mhm. ara kangi ti ñaŋey aran bora ara gontali hunkunizi seno di portable zambar wai taki miliyan fo babu sinda kan gaga se nyen mu sinda un kunni ni sinizo ha dinne ni zo se ni grime ni grime paske que un kunni zo din ni dia se miliyan fo pota mai non dia se wallahi mai non dia se kan ni sinda hina ni ko luwe dun do se bo do kara go go ni weno ni bu mo da se ni hmm? miliyon wallahi ya dinu am ka go miliyan fo potable go kyau kewingo na alite tiktok na alite facebook na alite hayo kadi zamani mm-hmm. sisiro kadi dogone no kayir ko kandir dan matsala ba ni fam mm-hmm. ni gilga utiliser fonda hannara chini fonda hannara unkuna ni gilga baran dunya fosin beriyan mm-hmm. kayan go etats-unis ya makka ya itali ya almanya dan arban gaya unkudi ne nim credit dan gubora ce mi simbi kiri di da ngora ke ne dogone ka un kundi ngonde me ga ni uh-huh. bora ce ni te bora se wasa ara di bora udu ko labari ni di wodi no di ara fondi wodi ra buri uh-huh. ni hunkuna irwo ka ni mil baw sinerano chéri je tem je tem ni min bon sambu ko to nuit ni sambal bo kose albara ma sambu ga yede yetinse nono albora kunu amsambugi yetin se ni wo de kunu wo gboro ni darja dunya wa se matuno ni tegin bon sambu ko nu bi samba albo fose ya ni ma sambu ko nu ni ma ni sambu ko ni samba se e ifo no chabin se ka portable odin ngi no gabuna ngi no gabuna ya dinu ha wallahi ngi no portable guna ya dinu ngi no portable guna ba gi sinero un kun ba kanga ba ni no barkan ga bani no asu bai tire ne dinin Allah ya dinna nima mai ne dole rai ne alburhan zal ina alburhan zal wa asu wallahi kimi dubura te ni ya gini yi gini gi a gini gi da din dunya garsi ona rag baran mate charbande bura gina compagnie parce so furta je furta je ibayan ku dal barkan i i goninge zibi isimanuruyendo isimanuruyendo izo si igodwa godwa parce On ne jeune ba ku entrepreneur yano jeune ba ku entreprise yano go se bowenia nkuna bal borse kanu ni ba ali nonoro mais pour finir na venir tu vas gâcher ça parce que imni a wani portable il na te portable Allah il faut na te da walla dine tablette no kan qui va lui faire à apprendre les choses ya so tablette yang gon kay mhm. alphabet français hein, les syllabes tout mhm. ça là les mots tout ça là ay gon kan ko kya a cewu tonto mi hun kun san beize a mhm. wani portable aga an tumal bo se message batun rize di kaso tete Allah batun tete abu cewu wal portable na guna ya dunno aste yadi ga hunkuna mhm. ara kan tinye ara murara gontal me hunkuna iro si bayri zaino irigi on nyenge no irigi babu no ka windira no go wasapte maga a ah, sambu kanin babu sa hawo gidak ta bobo nin kan da sa setto dawa wasa kono eh. ni te wala bura kakan nin noni ga gora wadin wanda kai ne goyo no eh? mumuni a ah, yo si ne wanda kai ne wanda gori goyo no me kun dai aran gora gon tali kun ara kulu aran mu paske wo izuwe gorejo o ka di ne wo guti ni do ya ne na ile ngo ko ga appliquer ko yo se na ko ko ge dan don ya dinno ya dinno ya dinno aste ya dinga hun kuna ara kengti wo gornye ne din mhm. ara izedin wi ba funa hauzu babawo babaji hauzu mi mhm. hunkun babawo hunkuna barkan barkan tan ga wizi hunkuna nika nisi ba bayan kan sun fo gina ne ruwan sun musa fofu ugo la sabura mhm, mhm. ni famiyo ina da da alburasino ara kan ga tuwo bore wuci hankar ranu zankai go wallahi cini alhali ga mai zanko ba mai indira ki babo se parce que aro no si fam da zantare no zantare da no bora utunda go te ago te kalama te ban futu me hun kuna ni di zank wonde za ko kol 3 heures du ago konekte. 1 heure 2 heures subo ko il faut na ko ne il faut na ko ne kalasora. sura mm, na ko na sini ay kul ya dinga hun irwo manti irgo bore ke di no wala kawai irkan bugai sine ko kan dikan nan borai mhm. irmira la hale barme wallahi barmu barmu parce que har wani ma te gine ni bai ni regrete nimsi ba te wallahi nim si bate wallahi ya dinno arshib yan da kan ga goro wani boren boren gimi la whatsapp i'm ten filan wo wallahi nim filan wo filan gin gin poten bon plan gaskiya mhm. wadi yan kul gon fa man ta ku kan duno a a wannan telefono an wannan telefono me tamo gomme gwamnati gomme kan tibora kulba me wallahi ya dinno boren ga antum siyasa indu ñaawo kayru goodi alima haya kul gabban mais le lien social la ya nunde ande bora adama starawo sina indu ñahar ma fay indu ñahar wo sina indu ñahar mu ninde bo fo fay hukunna kan se inde filani si mhm. fonde fo lankara se no mhm. ayi ce ce ma tankata walai ma hawandi wadin sibori irmi site hunkunirmi site hunkuna fulana inda manti fondo fose non non inga se na yake ke ma giriye ai ma wo wo pe bo ifo se wallahi wadin wo manti bor kul da han ka di te inga se wadin no kimi ni fam mhm. hun kuna bayir ti je wirgi ke ga siyasa ma ga wallahi fo ma ga ninda bora siyasa wo ban ninda bora bo tara ban ndu bora bo siyasa siyasa lo kati gasi so irsi siyasa rame Allah irsi siyasa rame siyasa gon ndu lo kutu gon dingo lo kan lo kutu to irti siyasa ya dinno mu siyasa ban ta ga kan siyasa ma dala un kullu mm. bo tara wu asiban fa kada daran bu wallahi ya dinno bo tara siban kimi mi hun kuna gine kan sai ndu filan siya kini ya dai tunai mahantumai filan wo wala ayu filan wanda bero no filan wanda kainain filan wo ayi te wasapu wala mbo fema ni merai mawo wodi yankulu wodi yankulu c'est pas des wodi yankulu nanti ni ayo yanu nanti har mhm. yanu kangayo ya dinno mhm. we terewu boku be kan har nu kan we bodina se ita se we chasiba me har nu kan abangiti isi bore sana bore gati mu mhm, parce que il faut tiayo iko murani dingi ngadile ni wonde gamara nim tali taki ya dinno din sin ya ndo mi fo no ginen si a nim siji escouti ya dinga on kuna iro be kai e folo boro min ga comportement ba wallahi gaskiya abun da ka wadi shefin mummuni gaskiya abu ne da ya yi yawa portable in ga dai dan matsala abubuwa da yawa ya haddasa portable ya bata armi portable sin da matsala kango portable yiti portable portable nanti ni ndeno gna ni ndeno ga tum ni no ga portable tum ni ga masala me ame go bore barmai mhm, mhm, mhm. bore barmai portable kin gano gine côté négatif côté positif bore kan igoga utilize na yo bolo mbeka sindu wasapi nyama hizi ya nungu nyama ya hizi mboga igonga sindu wasapi sindu kasibu ya duna appel kala appel dingi keri mi ke dingi ke tabla kaira dingi ke rodi ni nobe me borongo kande wasapu isibara isa utilize is facebook utilize Allah kimi irko dai mir kande ko dai batu ya dinga borku dinga niya kan seno agoga ya te gono me hun kuno kakin seno dinga ba na utilize fond da hannara a gonu dinga ba na utilize fond ya mara a gonu da ko wanda suke idan kasuwanci ne suke yin shi suna dora wani abubuwan su kayan su na saidawa suna yin bor ma gon kan commerce yanno i mm-hmm, mm-hmm. business yi sin ko kyana sin ko gici gaskiya sai bisa kan portable ake portable gonno buraje eh. shakiyo sambin sai kai ma ka ka mm, kai ma ka bada a sai maka a tabo maka kayan ka commando te nidi portable bono boraga ya sambin se mm-hmm. nim komando te nidi ye din borawo agogin faninda ha mm-hmm. me hunkuna ka foto wa miyan sambu zada ke wala nima walima walima tari mm-hmm. surtout eh, alima na kergiye gbore lakkala ce ko ne ne fam fitinu walla sibori asibori fi sibidillah irko bumboda no ne fitinu wa go no barkan na fitin tunan din girko ne ngil lali ni fam mhm. alfa gay go nge ko kerkulga mhm. bore kan me gi tunan gu moru go nge ko kerkulga mhm. ni gi di har no gi te kwarwa ne da wallahi ka inariya na buwar asinda la alaka kulu da nijar ki ne ima sambu a niger no gobo rewi me ni ni labo ni mo vocalo barmai ma hangana ma barmai ma ni labo ni labo oh ni labo lakkal tunai gara ni go ni no nse so kuni ma sambu ni ma partager ni go so ga partager ni go so ga partager ni o kai hin gukan de lakkal kane gobore lakkal kani namun kuna wallahi din din kela ka ba di danji kunim ke ci argi manin ni ka ken ka ba di wallahi cimi wannan gaskiya ne kawai fam ni ka ba di mhm. lakkar tuno mun tonan kan burai su bai ka ga pibiliye Allah ya dinno amma to ga to hankan ta jiri marge abin da ya shekaru wani ya ka ba da shi o kan ni gini sai ka turo shi kuma a ce wai shekaran je shekaran je madalla o ka abismo mm. ni di sanni zai kan ta jiri ka jiri za kan bore gi ba lakkal tuno man siya sen no fa lakkal tuno la bize kunna guna la kunna ba bila bogo kan bani mhm. bore ko ginge murate non kul me wallahi bila si kan bani kunna simbura wallahi ni siba fata wallahi ya dinno gaskiya ya dinga mhm. irwo wir kan gi tila bize o kan gorbo mu muware la bose lakkal kane ya dinno cimi wallahi man tirno kan gi tila bize no mhm. gice cigine irga fitina dan labura amante aminti fa yi ba gaskiya amante mm-hmm. wa tablo ni wonu ni wonu me wallahi fitinu fitinu isa tunandi. isa tunan di wallahi isa tunan daga walaran ko kan so je go gongo ko kar ga dinan labon kalbani am tunbani alfa go go ngare irko tamay go ngare mm-hmm. labi je ku go ngare parce que da go masalawa mati jin fune no fa labo kuma guna mm-hmm. lahu kunna gun ya dinga ir kulu him gumware la bosi zama ibe kambore ngina ha so journaliste mbodanu matsiya senno kimi sennino kimi sennino zama ya dinga labu cikin kasa labu lakkal kana ir kunna guna mm. a da filanu wal filan a ah, bora kulu kuma ka sani mm. abin da ke ban mamaki yanzu kana ga kasashen mu na makwabta mm. ana matasa suna kirkiro wani abu cikin portable da zai infanan da wa'ansu matasan su ma sai su infana da shi amma nan ga sai ka gani babu komai sai dai a karkaro a yi mantan wani abu lalan wani abu ka tura a rasa wane ne ya tura shi ka gani inda an aje wani abu da kai an san kai ne ka fara fibiliye shi ana tuhuman ka da abun nan ya kare alima ba ni jari irgon da gogine yan irgon da gogine ne isi ba ah irgon da gogine ni fam mhm. boram simila ngi wonno ko tablo ngi ti an kanno mhm, mhm. ah borasta borasta an kanna ba haka yamin kun portable wo agin hawa agin feri ya zama ine karta bisa abu bi ne o ka wani mabon fito o ka tsira o ka halaka kuna gurin gono mhm. kura na kompla akwai se portable ra gaskiya da bora ta libur biro na go a fere kura na cewara agogin fani gumo gaskiya na fam agogin fani gumo wani kura na gono mhm. wani version électronique aga se portable ora ni di moto ba am qur'ana sambu mhm. da feri aga se portable ora aga ce da miro di alaran bobiyan da ustaz bobiyan kan qur'ana so go se portable ora igi cewden mhm. ai wai folon mai balima irman ne imsirwa mai no portable fa boran kai ga an portable igin non da parce que igin giten muradu ni ko kwara igin ce ya kine mais portable utilisation wallahi bai hankan ne ga take bai hankan ne ga te ara zama goro irko do ni no darja kime un kuna in kunnin ko dai ayodo nasu koido ya din nim ka nasu ko hinka gar mhm. masu wani goda bantile dira wani go ferante ferante ni bai kan ni gile da wana dai kan goda bante gibi siwo kan go ferante parce que kan go ferante la furara ya dinno hmm? sayan kan kana ga to wai gurbin goda ya dinno ya dinno ban goda bai wo gurbin ba ai barkani ba ni manti hawo alboro tun ka dini ni kwasi manti ba ni nimsi mo zai feri yakin dai physiquement hmm. da dinin albekan bora no amma nim ka nim ne a nim bo sambu nui gada ki statue wa nim da tiktok tiktok indu nya kunno go dia indu nya kunno go dia statue en dina ambugar barka go nim contacte e barka go nim contacte ate ate capture ya yadinno an partage an partage ngam wadde ke bor fo mo te capture yadinno zari fallora bor zangu gin ga capture mi dimo ida da group group era wani na iya sa cikin grup grup din nan kuma sai ya tura mu an suke ne yi abin da zai cikin duniya walaran muka aran portable da aran bore di aran mu ko ah, da wasa kan grup aran ma wai bare grup a gore wai bare ra wallahi gaskiya ne windi ko muka an si ba an ni kan kwara portable borago a concentrate portable bo ya dinno ni di ay mo mo sanni ko sinimera mo mo wallahi zi kurnye furo windora iga portable ndi bora woli nyo bonto walle kur nyo no sino kur nyo gumbo fada koy kuno akoy nga fada do nga mo go gorga chachi dinga chale me albara go furo windo na gadi wo bare ngo na kanga zumbo be man zumbuli ni bombumbo isi portable sabu iga gisi amma bare mo go na ibasifa wallahi ba si albura ga he ba zai ga ka ga fura windora ga fu ga gazai zai ga fatta ga dira illa hmm. bai hal bala ni ga furu in kun wasapu ago alborai do ago wai in kun boren gon kan an bugar sirri ne borati anin ke aten se wasap eh aten se wasap gaskiya ni go gurufu gobara boradin mhm. sannu a adarege koy ni se adar nan a adare ko se ingin gina ya yi nan ti ah, filan se wallahi filan masala kara go ne mu da se so to ni ji wala ni san ba se na kan san ba se an na san ba ra san bar fo se adin no amma nan man te ne ore ko muna da sai go assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ina kwanan ku lahiya kalau lahiya lawan tashi lahiya Ko ma da kun ji maudu'in da muke bisan shi ko? Eh sai da Hausa na sai hakuri na koma zabarmanci. Ah ni sai da ta mu. Assalamu alaikum. Amin ya ga yarda. Matingo. Mm. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin. To aran ma dai kuna sanno kan boyir go sallah Wallahi irma irma gun kuma boyir ko mar barka da solara. Amin mm-hmm. su mami. Tantan fa ga aran. Mhm. Aya akwai matsala kan magana zakai tarbiya ko ga Allah. Mm-hmm. portable bere o aboira kini in kanta yanayi ida ba bai kai yanzu kulan da farko cin zan kai go ga hanga sinai da go ko je koro do wali go ko ne kore do ra kansara mhm. masalihin zanta inda dake ke lokaci kul kan ki ne shi ka fuya almana ba ku ne ne ga san kai dan ki musabai ki ne ne ke ne makan alsida masarai ga zan kayamar da da aka fasta min ga azkare ke kan yana shaitan shi ga ga kullu kurgure ba fallan fi wa fili da mu dai ni ga zake ta mirzan kai ga mu kuran ganda almarai ba ku nai fallan kawo wa kai hanyar shirki aban dalin mu difference ni ko wani jama'a yadin portable kina kan ki portable bayran kan ki takil dai igo ina zankai ke igo da ce maski gaba wallahi irba kuna shi harse ba kai na ba kai na zan kwata bulo me in kana se a ga dungu gwamni hari a ga dungu me hari kini kin kore to gwamni hara ni gaba mu dungu man shi me hara gaskiya gwamni gida a san da in dabu ni ya ka fosi na kan ga moru ya dungu ya ka fosi na kan ga mariki Mm-hmm. amma ni har ya mu gurara a jin imano jirani wallahi kin ga wannan to kan gore fi gaba korta bu wa su kun kan ni ga har ya mu gurara ni diyan mu shi ga ba kai na ni diyan wo ko so wa tara ga kin dika dan ni kan di ko no ga kan ni sai korta da ni ga gura to ni wai zai diyan mu din lokacin him ka ce a cikin lokacin din kan igaka ya din ni zano din masal foda kini masargin kanta din te sababta ni du ta burge ni na jiwa ni fostar ni albora so ni gonda kai na kan inga mu za a so misali inga mu in mhm. ko gana ke babana ni sai ni kai no ga hasaro din kan ni ya din ya dinga ni hasaro ko kina gina dai kini kimi wori se portable e ma irmagom ni to monday to monday ya dun a ah, sanno kan kuna ay kulkan ni tebor fose ya dunno iga bandiga <laughs> di mala bandiga iga banno e miga wonni kayni fo barka hay iza wandi ay zani wanda kayna wandi ay ir ko de mira alum mai ya dunno amin parce que o kayr gun ware no parce que hun kuna tarbiya ago mhm. ñangay bon ago ir kan ti babe parce que izo di ko ni non da men ne ma matter allo allo assalamu alaikum assalamu alaikum baradira no rabe to ma da lada da ir mu koy dira sa nufam mhm. alima mhm. ni di akan da san <laughs> din da biyan sannan kan gai ka za su tana ga kai ne barakan european da nan fuwan kayan borgin gace wallahi wadiyan kulu da feriyan gore mu labari zancen wani ka ji in kuna alima kyau eh, ba dalwai son ni gidi kan ta dal dal hinka bodi ne no ne ga son ni gidi kan zangu salamu alaikum wa alaikum salam malam shaka alo an tashi lafiya shaka shaka matulka ne na kwananku lafiya alo an tashi lafiya <laughs> alhamdulillah mai to ma dalla ya gida ba su wala to ma dalla ni ma wani bai biya wala ne ya lala to ma dalla irgo an gani sai shaka to abori ga su dai sanar da gurfi girara

não é babay wa talisiyara ñangay dayno bor kul não ñangay dayno wala babay kam não cartable day fa ɗum <laughs> zan ko ago koye a mhm. aa ah, ah, ah, babu o oh. babu o am kogodena am ka mi wala oh. am kogo não ka asibe ken não wundoya não daka asi hano ongo mo gongo não oba o Mm-hmm. zan zanka mutum abu fata oh. to eh to nake <laughs> shaka rigin fanda kai <laughs> ya rigin fanda kai <laughs> madalla muna daukan daga barabe fata alheri zuwa gare ka ya da Ba da ta kwarta bulabai babai gidan alaikum salam አሰላሙ አለይኩም። ዋለይኩም ሰላም። ባንሰበይ alhamdulillah waraadiya sabaran do tela wa sabaran do ari tela kan jargani go nim mora kaina o nim mora kaina aha akwai akwai wala go aha to to irgo hanga nise ga ga sira tare ni kanda sigirara mhm wallahi sina kai ka tadai ci mun mai gonda tali ba wai go gonda tali ya da sina kai ka tadai ci mun mai gonda tali aha to da bara go ni go tela jarga a gora sima to da ran ba aran du awai interference na o oh, aran ga ga duwa aran aran ake sha e eh, sisirai kan ba wani ba kuna samun shi cikin bisa kan wayoyin ku na hannu in kun shiga cikin youtube kuna samun mu facebook duka kuna samun wannan shirin a kai tsaye amma zuwa dare haka inda sai ita bari muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum assalamu alaikum tambara assalamu alaikum salam to madalla an tashi lafiya da ta hankali alhamdulillah kai sabu irgo an ga misi matsure matsure lala alhamdulillah Makar no. Ana ganda mana. Apa kare ina ganda mana. Ato. Ah, madalla. Allah ka dai suru ka suru. Aka dai suru yana. Dole kula mu wannan kuna gote. Eh. ngote woburedu agote agote babedu agote na irwane kimkware mhm. amuchani yadi ndeno ukode mbwandi amin allahumma amin ko mbwandi amin ofano kokoro ofano kokoro origin fonda go assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mhm. windi o nder koyni no winde awsiyan jin funtere mi mboɗano im koyde jin funtere mhm, e walla ir koyni notinayi yaadinno kimi par ce que wallahi din man aadilay kimi irkoygin haada wallahi yaadinno ɗum zai zewo ka irkoygo girno arsaka beeri no wallahiboraarsakitin hayyon yaadinno mi sudu arsaka kul kan bisayan wallahi yaadinno kimi ɗum kuna irga aran kan ga. Mhm. wallahi rim giri zai tarbiya mhm. parce que wallahi tarbiya wo asara asigite asigite ba kai nafo parce que hun kunno ni diwo ko inir nodin wallahi irwar zan kai manduwa madalla in kunna in kun tarbi ayo jere assalamu alaikum hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum nufam in mhm. kuna wallahi arai zai arai sai tarbiya wa alaikum salam Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. fondugu ugaruka irwogin fondugue irwoga ararayda ishongo sibra toma dalla gagsinay tawani kanda sigirara gagsinatnay kanda dekti ara mawduwo mawduwo handano roma hunkuna telefone ay ikoga hikulte wallahi hasaro beeri hasaro beeri ni gogte wallahi hasaro baada gomnata siyago effectivement mais aga fay Mm-hmm. Yang ngikut dapat bergonda. Kini. Zama hukuma zami wulan nan kan da zan kan da zan kai nubu Ya din. Ya din ga da ba bon jam goida. Mhm. Da mun yi ga da Ya din. Eh ya ga wani sai no ba bai himka dan mu conscience matkan ko hasande hen tooɓoy tini ɗan kadi man ɗo yaadani a ɓoyno on ñaadinno eyi on kono ma woodino téléphone e gomde ñaadinno ha sara o baɗo gorma hen kono ɓanno kolko ngo wora ɓama to hasande hen ɗo kolko ngo wora ɓuri ɓurɗum kadi fanda téléphone amma okono jaɓɓa e sigade amin ko ma fersé to madalla eɗi gin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aram sidikan ya la irgo tinai daga ya uh-huh. dino ya dino parce alboro uh-huh. dole na am fatta am ko ke ki an kanwa uh-huh. me hun kuna aram da zan kai bafuna a badin dai wane ya dino ni fam hun kun nizo agwal halira ni salasi adin din sallan a din da ba boka ka biran ba babo se wallahi filan ya kini ya kini ya kini ya kini mm-hmm. ni zo no me me so zake ko dubun bora no gida har kai tinye ngun bora ran su di portable man no ga die ai wo kai da dai na portable dai zanka sai din na kwata da ngara irga te kartu su tabu da dai daga kwata da si duwa dai no goga dai amma babai bun bohi maga salam babai eh, na portable amma din na kwata da ngara wa alaikum salam da da Allah alhamdulillah to yar mo gir ko sabu ara fondo koy da ku karo karam go to gore it garam fondo garam mo de ke hay karam go te ga ga sele fondo de kanda sigirara la ga na ke kan abule ni boli ni mhm nikin da san bu kai fo mhm ai ha oh portable in kuna cinda kan amanti ya jin wala portable an gombe an zanti ya jin nikin dan wallahi in kun bil guna khaira wa tubu kere kan ko ta mutar to din nan boda kare ne mhm wallahi di tiktok ke din kater kater muware ko mu kan mirce to ne kan sai to kana ya din allahumma amin ko ta bulo wallahi an kun mutana zai ya din allah hankan da hige ka hasarofo makarante eh, ne ba mhm. hakanu alima ya dunna borfo da gedda danda fo bo fo siyata wallahi bar fo siyata nda kimi no fam ito ka di nyongo go te babo se ngi dai na ina ngi ko appliquer kuri astemo asti de bo fo suru mhm. bo fo sin suru me wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam Ina lafiya. Lafiya lafiya ala wa. Ah, an tashi lafiya. An gode ma Allah wani malami. amma sannan bisa kan mina ake muna bisa kan wayoyi kazantar da ake bisa kan wayoyi waya don an ce waya tana haddasa alheri tana haddasa kuma banna kenan bannan ma ta eh, yi alherin yawa waya haka ne gaskiya ne waya tana gyara kuma tana bata gaskiya wanda abin da mutum ya ɗauke ta ke la'akari sautu ma yanzu eh mu kannan mu kuma da dama ke gani waya tana gyara tana bata gaskiya mhm. dukkan abin da ke gani yake haddasa abin kwarai da lalan abu mhm. duka gaskiya yanzu yanar gizo ko kuma in ce muku in ce miki harkar wuyan ga gaskiya ta zo duka ta shakul harkoki kwarai ku kwarai ku ya zama mhm. ya kamata a yi la'akari sautu iyaye eh, iyaye baki ɗaya su dibe yaro karin bai kamata ba a sai mai waya gaskiya ya ga yaro an ba shi waya ta yi kuna ta wasa da ita har ta shika eh, ta ɗari biyar hatta miliyan ma ana sai ma yaro ke gani kuma wani biyayen ma ne sai su bugun gaba a kuɗi ga barin sai ma ɗana barin sai ma ɗana abin da yake so kuma su ba a da ke gani tarbiyyar babu tarbiyya yaro kenan an ce lalace kwarai ko mhm. eh, ke gaban kamata ba kamata gaskiya a diba a gani a daidaita a gyara mu baki daya. Uhuh, uhuh, uhuh. To madalla, godiya muke da wannan da ta ba. Sai ce muke a huta lafiya. To madalla, godiya muke yi. Da wannan gudunmuwa da ka bada godiya muke yi haka shafin mun kashi dai abin da ya haɗi. ai ma ka ne wallahi irsan zai na bonda no da kan bon bora kan mm. jingi sala mm, mm, wadin bonda no bora kulgo ga ga bunga ga tunda duka dai abun dai guda ne matsalolin dai su wuce ba kyawo ko kuma gyara a gyara wo gore mm-hmm. ni irin mi da alhalai bar gaskiya dida alhali mm-hmm. paske alhali wo mm-hmm. dinin sai boro a dano gaskiya ifuke dadin dawo da daino haka me igihin gikan de shan ma bora ba nara mhm. haka na fam mhm, mhm, zarmai ne kuskan dondiya sana hasana kime me kuso dai ko gara sidi me haka wallan bai di kuskan fo gara di mm, danga da fo gara ai fo ya kin dai kuskono dai kuskono mm. dinne da ai di me eh, paske dai san san ka kuskan dondiya hasana to mm. ya dinga kuna irkan tibabai. assalamu alaikum wa alaikum salam ba ni sama walla aran tun ba ni to ma dalla ma dalla irgo garan fanda goy me ne ta sino kirgo an gande ni gini ne rai nir mu ce ga ma alir gin gudu sala aran gin gudu sala aran ma ga dai irgo go irgo an gana aran se ah eh aran ma ga dai irgo go irgo an gana aran se ga sunai fara likkan da sigirara to madalla mataran sani ba ni sama wallahi alhamdulillah mata gamai alhamdulillah ko ga yidgir ko sabir ko ga ma yaran mhm. ai ne portable da san kai kan bangi gobe salan dai no cimoni bugci cimi mhm. hmm? to irwahanganisa wallahi cewoni gobe ci irwo portable gum fo dir gudu in san kai ganji mutuwa wallahi wodin kati kimi han sai mo dai no zama ai wo kan go gorne ai iso ta uno da ya te portable 50 mil woni sai ai iso tenar portable dai 50 mil woni ai portable ta ai ne tamu anai tengu wonno nguno ro kan portable dai ai ne sai ai iso tenar portable dai wallahi amante amante wodi monti baga sinayno wodi maga so inda du probléme ɓeeɗanayi portable o banayna sibana to ayni portable o sara ayni portable o gisi sogoy ɓogoroye foora abori kay jini jonande nde portable ir babay wo sinde probléme di fatta amma ir kancñagayno gonde probléme wallay kini gaskiya zan kayma kaga pun école irma kaga portable diyan ɗi ijine si bor on nirga sabai gida iga iga guna din da jagin gile sun o sambu wala sa sambu a wala sa sambu man da ga sambu a sa sambu o kan ni ke yi hanna dai ni te ya da zama su bi su ga fodo ya sai koi ne wani mhm. ke ne goga di igoga mi do da nin kan cinye wani gogu modan guguna no san ga te ne wai ko aifon furun gungura a sifuro a sifuro asti bor yon gona man ti portable bo ba tele isa di yende manti ti zanka dalle son sambuna mhm. baba yi wasu da tani zami go ko ke ci ka gi mu ji no go ko ke ci wannan gaskiya ne gaskiya ne ne mhm. mai ka go funo in giri izai agwai mhm. ya dinnu kimi san mino niki Ame, ni kan cinye ngodini madan izo dan condition anra ko singa bay ni ya e dinno a walla a te i ya nyano no te i hanno din di izo te nyano no dan problem no da da kalkin daka a dinno izo ni digi na digi digi fuwa no kul kabu izo ni a walla a site a walla site wodin wo kimi sanni no niki before dizan is yan no igi ne wo cornish fondara wo i koy de wo picnic ni koy de te subhanallah subhanallah to man gano an dunya kon der zan kai kulga ba an dunya to wanda ki ne tarbiya no irmir izaino a ah, man ci tarbiya no walla aiwo ai izo babo ne kalwo oh. fanda mu koy for kalaira am koy te tatum ayna te se fora da pour mi ji école am churgusu am indu le songo samba am kan kula zaman al ka perder da to kimi ya dinnu wallahi ya dinnu wa kan niki wo kimino wallahi ko de mal barka da ngara Allahumma amin in dara kulu ir wo doctor tabul bum bono imaka bum imaka farta mu wannan tibaka sinai ne gemal barkatan aran ka Allahumma amin da gina irgin fanda goy mo irgin fanda goy da gagi sina kan de kan de zama harno kan da te kan ya hima kulga te zama hunkuna da na sankan tulo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu kamar yadda tace mun muni na gani da ta hoshe fartable ai bai sai wani ya kasan kan timil mhm. bai kawo wani kuma tunda in ya kawo wani ya san da lalle ita kuma tana koma hoshe shi kuma yaro ma da karamin farta a gaba shi fartabul ina yaro zai karatu wata ran wani yaro ha ka san da kai yara in suna zuwa bayan ubannan su suna kallo wani uba iya ga yaro bai da baki wa mhm. alaikum salam wa rahmatullahi eh. ta'ala barakatuh alo wi an tashi lafiya assalamu alaikum ni sai alhamdulillah har wani emission alhamdulillah wallahi to madalla wani malami ada wani emission da rada yin wai bai jiga bai ma to irgo ga haka ki sara gore rada irgo irgo hanga ni se eh ni di portable wani problem wannan kan a toga kai aha aman bagayi to bar fayan go hangan aman mhm. lakwal fo kan dama isi yadda zan kai imidi isi yadda zan kai furan da portable oho aha to mata yote don kun ga cikin eh, bincike bincika da rakir biyan alkalin zan kafo di da portable aha to reso ne bai dina bora di portable kul inspection ni kon portable imaji fi kan nan banda an ngoro gin portable ye tin si mhm, mhm. aha so kan ko tiya ye fu ya akwai ci babai ce kul babai ne il faut que ingan ka gadi mafaro kan magano in portable portable ta aha mhm to ika ina isalan babai gide ni ne hara ne har bore gide ni ne ha dar me mu kai ara izano ko ci wala mhm ina wallahi inga izano to a gaggauce a gaggauce lokaci na hararen mu matakan ta kari ne ko wai alwala samu ka gadi filmajiyan kin subhanallah ina we bora sa mu kaga di filmaji yan kan ga di awon telefono da visa mhm. ko tiya nyawo da babu no go fura er ko min daran beran di go go margu ko tiya ko fenetro ga go portable dan ga filme nyawo da babu <laughs> an dunya ta nirbo subhanallah ah an dunya ta nirbo nyawo da babu wadin no lokaci ka lokaci da ka aga fere aga so bai guguna subhanallah agogo ne babo wai bai siyan ga karga zeri nodi to agogo na so kan babo ka in ke ba sai non na salli yawo su bai ga kasam no linga ga to ni di wala ikano ikawo nguno kan dai nan tibari bari no kan dai zanin ga ingai noro ni godi kina portable dai ba noro ni go guda ingai mo isibe hankal sai no igo ni wono kan dai fa wongu be no kan wongu no kan dai wongu ni wa ko tiaka e kolo da portable wadin no wangu no kan dai wangoni wa hasaro beri nomi zanka hanni nan kan nigin ni ba babu ni allahumma amin irko mi batu alir zanka ni di television o bombo kara ibu ga alfa sa talla ni di antan antana yo eh kanale fa yan si film yan guna ba kul kan bisa fa kare wo isa guni bar yan da tele ga bai fa kare kan ni ba fa er kai igi guna dini guna ban be labari go yonno ina labari guna irgin san da irgir sanda mara be to ba bakan sayar lokaci go girin hayo ni bai dai sanno kan aki sanni no kan fi dillai da tan siyan go ba bai gari da bai kan ai ai ba teriye de sharje to ni di wala har no kan birin da lakka no borgo mai dunya raka kare ga di kan kan ya dinno din di barfo sanni barfo kan da ni sayin ga masala igana sai koi ga hin suru dinma barfo ne wono ga ber ni ga to wono ka ci ine bakin tika tika bakin tik ga na sigiro dabu zama abu ne da yayi hankali yayi hankali girma yaya za amshe ma danka portable kwal ka zo ka kawo yaƙi don ka amsa kai kuɗin ka kake gani an amshe ma yaro amma kuma ka zo a baka labarin da a cikin portable din abin da yasa aka amshe an gani ne kuma da ku kuna kan shi iya saduwa da matar shi yaron na doka iya ganin uwa shi da uban shi suna saduwa ya doka filma jarar da ya tashi iya dibawa ina yaro yake nan ka a hida da ya yi girman ka har ya zama ya diba to yakin da ya kasa ai ci su dan shi ne abinda duka aka ce danka na yi kar ka taba rantsewa cikin duniya ka ce wai ni dana bayya haka a'a taimaka ka maido danka ga hanya tun da wani yaro iya ganin uban shi bayya wani abu da dai da duniya in wani ya zo ya maka labarin ɗanka na yin haka baka yarda amma in ka bi diddigi ka bi diddigi kuma sai ka ga wannan zance kuma ya ci ɗanka kenan ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye yau da na kowa ne abun da duka zamu yi ya zamanto ɗa wata ran ka aiye shi baka ayi halin shi ba tun da wani yaro iya wani abu cikin gari in an ce dan wani ne wallahi na ce wallahi albasa bata yi halin ruwa ba gaskiya ke hade sa ta albasa ba ta tunda in uwar shi ce ko uban shi ce wallahi yaron ga ya cuci uwayen shi kuma uwayen su ba laihin su bane da kai yaro dai ne da bayyayi yaro dai ne da bayyayi yaro da kai yaro ka hehe da Allah ya yi shi haka nan sai dai addu'a to Allah shi taro mana yaran mu kuma wanda duka yake wani ɗauki tsirara yan mata masu kallon mu ya kamata wanda kuke ɗauki tsirara ka tura ma wata wani kato can shi ma ya ɗauki tsirara shi ya tura ko kuma ka zo ka yi wani batsaka wani rawa nan ta iskanci kana yi kai ka gwada wani ya doke abin da duka ake kaftir da karan da kwai shi kana iya kaftir da karan kuma kana iya doka cikin da kwai da kake doka kana mutum na diba istacin ka kaza bai diba ba a ya diba to ya kamata gaskiya mu kiyaye wallahi mu kiyaye dan mu samu mu tsira Allah ya nuna mana hanyoyin gaskiya ya gwada mana da kwai wuta da kwai aljanna kenan kai ne zaka zaba ma kanka inda kake son ka shiga Allah ya shirye mu wanda duka kuma ya hita bisa hanya Allah ya taro shi Allah ya roda shi bisa hanya ta gari irgo ga hangani sayar ni nomin ti ko ga zama da go gir harare an kai giki ne ma alima dirgi ba ira al'umma yan bori kullum mir bine hannun di kini in kan ta mu kundin tewin di koni in bai ka alhaku gonu bo gaskiya ni zai hauziyan ni wanda ya hauziyan ba ni wanda ya dunu ni wanda no kini nim gbe bɛ faut na gote de portable di n'ale ya no nim portable ta ni magunmi mhm, mhm. zama aya a education a house yo aya kulu so a senior babo bande me parce que senior babo yi gendin se kai yi gendin se mo responsable se no yi gendi ya mhm, ga kuna him ga tarbiya ya dinno oh ya un kun guna ni di windera babu su ko jingare mhm. son ku zo di gudon don babu ga da ko jingare da ah, zan ko o ka ka gar babu wani yawa goti ne ga kar la kor ko yan sa mun jingare yan ma ga sai bisa kar madalla bisa kar makaranta ko yan ma ga sa mun la kolo da wan ko dan gani fundo mu fatta kamar ran kai ta yaro bai ta la ko saboda o kai mhm. riki borashe wallahi portable matkan boranti dano amma zamu kan dumbu allah yadin no bakan sai kana gonda me hmm. kansi sikanu lokaco to irse o kair gunware ko hmm. kandir kurse dogone irkel fo kan hmm. gobe ci gone ko ciya go buranga babo ga banda salon o banda go portable guni tana kallo ya kallon portable kala babo sai ni samba wai barfo samba sai tsirara kula ne mamma ka gadi boro ko nuna go to halin yawo ga kakul babu nan godaran di ko ciya goban da babu mun mila hala ga sala to ni dai har yanno kan alborai bohi maga sakon eh, kana da mata kuma kana kallon tsirarar wani yawa portable hodon kana iya tsira kana iya halaka kenan kakka az abin da duk ka tura ma wani lalan abu kenan kai ma an tura maka lalan ai tura maka in alheri ne a baka sakamako na alheri in lalan abu ne ka ga ana tura maka wani zunubi ne kuma kake tura maka kanka kenan ma abun kallon da zaka yi kun shi abin da malami ya faɗi wani kallon abubuwa ma na sa ka samu ka gamu da ciwon idon da kullum gashi nan kana fama da shi bai ya warkewa kuma kai ka jayo maka kanka tunda idon ka ya gwada maka Allah ya shirye ayo kai irko mana irkulum mfa allahumma amin ka gogodin dumte irko ma kan irkoy ma dake fanda kan dabo allahumma amin kuna wala ir mu kai ge zuru ya yansi Allah gaskiya Bama in kuna dimbu ni dirgi zan yanda Allah igu gomni ngware kimi parce que izo din dirga na indunya bonnubu ngano izi si bafu ngunga mungwari babu si kulu ni bafu na mante zabar bafu na rani dinan kan ni iza yin fonda gana dinga hunkuna ni izo ni no ga tarbiya son da irin ya fo ne ha alborai ko ke kino ni mai ni se mhm. alboro ko ke kino me di izo fura lalira ni kabaran di babu se kan mhm. filano wo ai si ga famda Allah wala irin wa di zan kan babai no ka gi ko dini gise ko lai me babai mu to moru. kala ka gisan bi furo ko ngai muradra mhm, mhm. de babu yara to kam bora babo guzumbu ka be mhm. kam babu ka ni cece ko la miye ka ko il ko mi fa men ni sibo fu ni si gin sigin paranga zam ni bo non go zam parce que din cew kuna ni bon seno ni cew ni adunno bo cew bor fo se kimi kun din tihari ni bon seno ni certain parent ngi gma ka ni paske ngi ba kunna sala ma ni zete furku ya dinu su ba ne furku nga ma ni zebo ya dinu ba barkan ni si ba ni si ba na te furku kimi so ku barkan ni no na ai wani ni bora afun kurfo ni ne a te furku haka ni haka ni irko mir ma ni Allahumma amin eh irga bore ga mu mm. alari paske ayo sani o dine te aga dir bora kulbo ya ri wo ya fu so eh, kulbo wara bo bora ya fisi kanda labo oh, se la kalkane allahumma amin kane ko mi no dogo nay amin amin ko ma la kalkane ga dumi dumini ja labora mi so je botu mhm, mhm. ko mi no jin ko ya allahumma bore kan go sandera ko mi sandai sambise ko mi kandi se dogo nay dogonai gu ngware ir shek berei dal fagu bere ga mhm. de talibe ga abdu e kul kay go te jingere ra jingarera ko mi kay banandu gomni im sifarga mu im ngware labo se zamu labu wallahi da gol lakkal kane borkoyno kulkan borgo ba da sin la wallahi zaman lahiya ya yi zaman eh, dan sarki madalla to madalla irko mir batu allahumma amin irko mir famiye batu mun gode irko mi kandilla bo se dogonai amin allahumma amin abai eh, eh, so mun muni mina ba birgin fanda goi ka ta alheri zuwa gare ka aka ce bakin tika tika bakin tik mun zo karshen shirin namu a madadin shira da ya kama muna nan plateau da nan ga mun muni da ya zo ya kama mini cikin wannan shirin na da maudu'in nawu da muka kawo muke ce muku kakku shagala kakku gaji ku tarbe mu wani sati mai zauwa karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi muke rufe wannan shirin ma salamu huta lahiya mu gama a wani shiri.